يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة Wa kulla bid'atin dalala wa kulla dalalatin finna. bayan haka muna godiya ga Allah maɗaukakin sarki mai kowa mai komai da ya sake kaddara mu a wannan masallaci mai albarka a wannan gari na damcoba kamar yadda muka saba haɗuwa a irin wannan wata mai albarka a irin wannan lokaci wanda yau muna lahadi yammacin sha takwas ga watan Ramadan hijira na da dubu da ɗari hudu da arba'in da hudu wanda ya daidai da tara ga watan April miladiya dubu biyu da ashirin da uku. Kamar yadda jama'a yau suke ganin yau gaban namu ya cika da dama. Muna da baƙi mabambanta kenan. To muna musu fatan alkhairi. Amma za mu jinkirta bayanan zuwa an jima kaɗan za a ji irin manyan mutanen da muke tare da su. Allah ya saka da haini. Jiya mun kwana ƙarshen aya ta casa'in daidai cikin wannan Sura mai albarka Suratu Hud, yau za mu tashi kan aya ta casa'in da ɗaya inda Allah ke cewa ƙalu ya shu'aibu. عليكما نفسه كثيرا مما تقول وإنا لنراك فينا ضعيفا ولولا رهبنا لرجعناك لرجمناك وما أنت علينا بأبيك قال Hmm. قال يا قوم أرقتي أعرف عليكم من الله واتاكم وراءكم سؤلا إن ربي بما تعملون محيط To jiya in ba a manta ba, muna cikin tarihin wannan annabin Allah, ma'ana annabi Shu'aibu da Allah maɗaukakin sarki ya aiko shi zuwa ga mutanensa mutanen Madiyana. Mun ji yadda tattaunawa ta gudana tsakaninsu, yana faɗa suna faɗa ƙarshe har abin ya zama izgili ma suke mishi. To shine ne ƙarshe ke nuna musu cewa, yaya za ku yi idan aka wayi gari ni abin da nake kai shi ne gaskiya, abin da kuke kai ba gaskiya ba, ba kwa gudun abin da ya faru da mutanen annabi Nuhu, da irin abin da ya faru ga mutanen annabi Hud da irin abin da ya faru ga mutanen annabi Saleh a yayin da suka ki imani yaya ƙarshen su ya kasance yake cewa mutanen annabi Lutukan tsakaninku da su ba nesa domin muna gama tarihin annabi Lutu ai sai mutanen Madiyana kuma malaman tafsiri suka tabbatar a jerin yadda Allah ya turo annabawa dama daga annabi Lutu din annabin da ya biyo baya Shi shine annabi shu'aibu alaihi tsara karshe nuna ya ce amma da za ku yi istighfari ku tuba zuwa ga Allah za ku samu Allah mai karɓan tubanku ne to ya gama yi musu wannan akan su tuba su karɓi wa'azin kada irin azaban da Allah ya saukar wa al'ummun baya same su to ga irin amsan da suka bayar ɓalu ya shu'aibu suka ce kai shu'aibu kaga da a baya muna karanta sai dai su yi habaici su nuna maganan kamar na goyon baya ne amma in ka saba sauraron maganganun munafukai in ka saurari nasu kai kasan izgilanci ne a ciki karara to amma yanzu yau za su fito mishi karara ne ba mutunci suka ce ya shu'aibu kai shu'aibu ma na fahu ai ma fahamu, ba ma fahimtan kasiran min mata ƙul, da yawa daga cikin abubuwan da kake fara ba ma fahimtan ka ma'anan fa ba ma fahimta karka ce wai maganan da annabi shu'aibu yake musu harshen shi ne yake har harbewa ko kuma yana yi da yaren da ba sa ji ne a'a iskanci ne tsantsa kamar mutum ne zai yana gan gaskiya ka ce kai ni fa bazan fahimce ka ba duk maganan da zaka yi kai ni dai bazan fahimce ka bane kawai da ka ayi abu daya to kaga bazan fahimce ka me yake nufi yana fahimtar yaren da kake magana da shi ba ma'ana ba zai sulhu da kai bane za a tafi ba fahimtar juna to abin da suke nufi da annabi shu'aibu kenan ma nafqahu kaseeran mimma taqul ba ma fahimtar da yawa da yawan abubuwan nan da kake fada wa in wa inna lanaraka kuma lalle tabbas mu din muna ganinka fina a cikin mu da'ifan kai wani irin mutum ne mai rauni sa'idu dan jubair da sufyanu sauri suka ce wa kana darirul basar asali annabi shu'aibu yana da dan matsalan gani bai makance gaba ɗaya ba amma yana da ɗan matsala baya gani sosai yadda ya kamata Shi ne suke cewa kai mai rauni ne a cikinmu ma'ana kai da baka gani mai kyau sufyanu saure ke cewa kana yuqalu haɗibul ambiya annabi shu'aibu ana mishi kirari da khatibul anbiya ma'ana a annabawa ya fi kowa iya zalakan harshe ya fi kowa iya tsara bayani tsara zance ko a wa'azi in ya tsara bayani sai ka ji zancen yana ratsa zuciyanka kamar yadda annabi yake cewa inna minal bayani la sihran to annabi shu'aibu yana da fasahan zance ya iya tsara magana ka san mutane Allah yi su iri-iri akwai wanda zaka same shi Habibi ne ma'ana ya iya tsara zance akwai salon isar da magana akwai wanda kuma ga tarin ilimi amma Allah bai yi shi da fasahan isar da zance ba ta yadda za ga wani mai tsara zancen ma sai ka ce ya fi wancan ilimi yayin da abun kuma ba haka yake ba daga cikin waɗanda aka yi misali da su akwai irin shekul islam ibn taimiyya shekul islam ibn taimiyya dai kowa ya san matakinsa a ilimi wanda har zahabi yake cewa da za a kai ni ƙarƙashin ka'aba ni zahabi a sa ni in rantse da Allah duk duniya na taɓa ganin malamin da ya kai ibnu taimiya ilimi ya ce wallahi zan rantse da Allah tun da aka yi duniya ba a yi malami irin ibnu taimiya ba ya ce kuma zan rantse da Allah har duniya ta daɗe ba za a sake malami irinsa ba to kaga ibnu taimiya mataki a ilimi kaji to sannan kuma sai aka samu al'imamu bunul jauzi mai littafin talbisu iblis da makamantansu shi kuma in dai iya tsara zance ne akwai babban malami ne ba wai ba malami ba amma ana magana in dai ka hada su da ibnu taymiya ai ba a maganan shi ibnu taymiya ya hade shi domin ibnu taymiya shakundum ne to amma wannan ibnu jawzi aka ce in yana kuduban juma'a yana tara alaf alafur mutane dubu dubban ne suke taruwa haka in ya zo wa'azi yadda ake cika a nan ibnu taimiyya ba a cika me yasa ya fi Ibn taimiyya fasahan zance ne Ibn taimiyya kuma ya fi shi ilimi to annabi shu'aibu anan khatibul anbiya to kaga annaba ai su ne malamai kowane al'umma annabin su ai ya fi su ilimi to shi annabi shu'aibu bayan a al'umman ya fi su ilimi to sannan kuma khatibi ne ya ƙware da iya zance da za ka tara annabawan Allah gaba ɗaya kowa da irin nashi kusosiyan za ga wannan annabi shi nashi kusosiyan ya keɓanta a kaza ne Allah hore mishi kaza ta wuri kaza kam ya fi kowane annabi to in ka zo kan annabi shu'aibu za ga Allah maɗaukakin sarki ya hore mishi hikima da fasaha da iya isar da sako da tsara zance da da'awa ta yadda Allah bai ba wani annabi kamar shi ba don haka yake cewa wa inna lanaraka kuma kai shu'aibu muna ganin kafina a cikinmu da'ifan kai ɗin mutum ne mai rauni qala anta wahid kenan kai kana ɗaya daga cikin mutane masu rauni abu rau ya abin abinda suke nufi yu'nuna zari dalilan suna nufin kai wannan ƙasƙantaccen mutum ne ai kai wannan lusari ne kai wannan ba a babban gida ba ga talauci kai ga kanan wani iri kwatata kai irin wannan wai zaka zo ka ce zaka gaya mana gaskiya li'anna ashirataka laysu ala dinika ai kai karshen lalacewan al'amarinka ma danginka gaba ɗaya babu wanda yake kan addininka danginka gaba ɗaya suna bautan gumaka ne ba wanda ya bi ka zaka kai wannan a dangin kuma kai kaskantacce ne baka da amfani walau la rahabuka suka ce to bari ka ji kai shu'aibu walau la rahabuka ba dan waɗannan jama'an naka ba naka, wallahi da sai mun jefe ka ay qaumuka ba dan waɗannan mabiya naka ba laula mu'izzatuhum alaina ba dan suna da wani izza akan mu ba larajamnaka qila bil hijara aka ce da mun jefe ka da duwatsu da sai mun watsar da kai mu yi mata maka jifa da dutse har ka mutu amma albarkacin su kaci shine abinda Ashaq Abdurrahman ibn Nasir As-Sa'idi da yake fassara wannan ayan a cikin wannan tafsiri na tafsirin Karimur Rahman yake magana amfanin al'umman musulmi ya zanto duk gwamnati da za a yi ya zama kuma suna da wakilci a ciki kada a zo za a yi siyasa ku ce wannan kafircin ba da mu ba da ka sai dai ku ku ce ku yi ku bar wa makiyanku ku bar wa kafirai su za su zo suna mulkan ku. karkashin wannan a'yan yake cewa ka san me suke nufi da walau la rahatuka larajamnaka ba dan tawagan ka ba da mun jefe ka ai jama'atuka wa qabilatuka ba dan jama'anka da ƙabilan da ka taso ba da mun jefe ka ai laisa laka qadrun fi sudurina wala ihtiramun fi anfusina wa inna mahtarna wa inna ma ihtaramna qabilataka bitarkina iyyaka zamu kyale ka ne dan waɗannan jama'an naka suna da wani izza ne a kanmu ba don wannan izza da suke da shi ba to da mun gama da kai to a nan sai nasiru sa'id yake cewa wa Rubba ma da fa'a anhum bi sababi qabilatihim wa ahli watanihim al-kuffar kama dafa'a Allahu an shu’ai rajimu ƙaumihi bi sababi rahabihi yace so da yawa Allah maɗaukakin sarki yana kare masu da'awa so da yawa Allah yana kare masu addini ne ta wasu dalilai masu yawa daga cikin irin waɗannan dalilan Allah yana kare su ne da wasu ƙabilansu waɗanda kafirai ne su amma kun fito jini ɗaya tsatso ne don haka za a kyale ku ne ba don ko ba sai don su rannan mun yi misali da Dr. Zakir Naik Amerika ta taba zuwa tana neman shi wurjanjan za ta halaka shi sai ga indiyawa masu bautan gumaka suna ba shi kariya ba don kuma sai don dangi ne a cikinsu amma anan nan sai sa'id ya ce, wa eh, yake cewa wa anna hadhihi rawabit allati yahsulu biha ad-dab'u 'an al wal muslimin la ba'sa bis-sa'i fiha bal rubbama tu'inu dhalika li'anna al-islah matlubun yace wannan yana nuna cewa ya kamata al'umman musulmai da masu yin musulunci babu laifi su rika sa kansu a cikin wani abubuwa na gudanarwa da ake a ƙasansu. misalin maganan da yake yi a nan shi ne, a duk lokacin da aka wayi gari rayuwa irin na siyasa din nan da ake yi, kar ya zama mu bari mutanen banza so suke ciki, kar mu bar kafirai so kaɗai suke ciki, a'a, mu samu wakilai da za su shiga ciki, a samu waɗanda za su yi takara, su ma su kafa kujera na gwamnati ɗin, ko ba don komai ba, waɗannan wakilan za su tare muku yaƙi. Wani abun in an zo kana da wakili, wannan wakilin zai tare wannan yaƙi ɗin yake yin misali yake cewa ala hasbil qudrati wal imkan fa ala hadha law sa'al muslimuna allazina tahta wilayati al kuffar wa amilu ala ja'al al wilaya jumhuriyya yatamakkanu fiha al ifrad wa shi'ub fi huquqihim ad diniyya wad dunyawiyya lakana awla min istislamihim li dawlatin taqdi ala huquqihim ad diniyya wad dunyawiyya maganan yana da tsayi yake cewa da za a wayi gari al'umman musulmai ƙasan da kuke ciki kafirai su suke da iko kafirai shine shugaban ƙasa kafirai shine gwamnanku ku reps ku kansulolin ku duk gaba ɗaya kafirai ne sai ko kuka ja baki kuka yi shiru kuka yi gefe kuka ce sun an ce ku shi gwamnati su ce a ah, mu kafirci ina inil hukumu illa lillah sai ku yi gefe kuna kallo yace to za a wayi gari hatta sallah sai an hana ku yi masallaci sai an hana ku ginawa za a danne ku yace amma in ko da kafiran su ne da mulki da ta cewa amma kuma a tsarin ƙasan sun ba ku dama ko da ko musulmai kuma kuna da ikon ku iya fitowa takara ku shiga siyasan agwama da ku yace to ku shiga agwama da ku din shigan naku ko da mutum ɗaya kuka kafa zai muku amfani wajen neman haƙƙoƙinku ko ba duka ba ɗan ƙalilan zai ɗan samu, haƙoƙinku na addini zai fita, haƙoƙinku na rayuwar duniya zai fita, shi ne ke cewa dubi a nan, annabi Shu'aibu alaihi salam da suke cewa walau la rahaduka la naka, to bari ka ji asalin me ake nufi da walau la rahaduka la naka. wato asalin garin Madiyana gwamnati yana hannun kafirai ne sune da gwamnati tun daga shugabancin ƙasa, gwamnoni wakilai komai sune to sai ya zama annabi shu'aibu da ya fara da'awa cikin jama'an shi waɗanda suka yi imani da shi kuma almajiransa an samu waɗanda su ma kusa ne a gwamnati an samu 'yan takara suna da kujera akwai wakilai akwai majalisan dattawa akwai kaza da haka a cikin gwamnati duk ta inda aka juya to akwai jama'an shi da an gwada zuwa da moshi na a ci mutuncin annabi shu'aibu in an zo da motion ɗin majalisa kafin ka ce mai sai motion din ta kwanta dan yana da tawaga a cikin gwamnati jama'an suna da karfin fada a ji waɗannan kuma da suke ta mishi izginin karfe suka yi su da matakin su kuma ba su da komai a gwamnati sai suka ce walau la haɗuka amma wallahi ba dan kana da jama'a waɗanda su ma kusa ne a gwamnati ba da rajam naka ma za mu je kai ka me yasa ba su jefe ba muna jefe ka za a kai mu gidan yari daurin rai da rai ko kuma ya hangin din shine tsoron kaga kenan yanzu gwamnati ne ta kafara amma me an samu wakilcin musulman da ta ɗan rage barnan da haka wannan jama'an nashi su suke ba shi kariya da haka ga abin nan ana gani amma za a yi dole a bari shi ma yana da wakilai a cikin gwamnatin sa ne almajiransa ne to wannan yana nufin a duk lokacin da al'umman musulmi suke da wakilci ko da ba duka ba a gwamnati to yana rage ɓarna. yanzu tarihin da muke ji a baya akan da'awa a Najeriya yanzu akwai sauki da yadda za a je wa'azi sai ka ji an zo an kame wa'azin da masu sauraron duka an je an kulle su jami'an an sanda sojoji duk za zo sai a ɗebe su gwamnati ta ce a ɗiba yanzu zai yiwu yanzu ba a yi don me a sojojin akwai wakilai a 'yan sandan akwai wakilai a cikin gwamnati 'yan majalisun dokoki 'yan majalisun wakilai akwai muna da wakilai in ka je ministoci muna da wakilai wasu gwamnonin ma wakilanmu ne sai kaga kawai don haka duk ta inda aka yi akwai wakilci da aka sai da'awa ya fi samun freedom da yanci ma a yanzu sama da ada dan me don waɗannan wakilci da ake da su me kake tunani inda babu wakilci da cin mutunci da cin fuskan yayi yawa amma Allah yana turewa al'umman musulmi matsaloli ne in suna da wakilai a cikin al'amura ɗin to shine abin da khawarijawa ba sa ganewa wannan mulki na demokuraɗiyya mun sha faɗa kafirci ne to amma a ja baki duka a ɗauke kafa duk a kalli kafiran su yi a haka ma ana gaurayin ya muka ƙarasa in kuma ba mu da wakilci ka kaga abin zai ƙara muni to ashe samun wakilai a ciki din to yana rage mana ɓarna mai yiwa kai ba za ka sani ba sai ran da aka ce ba ka da wakili a ranan ne za ka san illa amma da kake da wakilin ka san ɗan adam galibi baya gane ni'iman da yake hannun shi sai ran da ya rasa wannan ni'ima din a nan ne sai ya fara dana sai to kuma ba a so haka ya faru da kai ba an fi so ka gane lokacin da ni'iman ke hannunka ka yadda ni'ima ne to in ka yadda ni'ima to wajibi ka gode to kana godewa ni'iman da zai zo gaba ya fi yawa shine la in shakartum kun, shi shine ƙa'idan Allah to amma in ba ka zama kana da wannan ba sai in ni'iman ya wuce sai ka ce to dawo dawo wai ni'iman yanzu ne ya dawo ya ina ai ba zai dawo ba Daka an fi so ka gane lokacin da ni'ima yake hannunka ne ni'ima. Daka suka ce walaula rahatuka ba don ɗan waɗannan jama'an naka ba, larajen naka wallahi da jifa za muka da dutse mu kashe ka. Amma me yasa ba zai jehu ba? Yana da tawaga, yana da jama'a a gwamnati. Duk wani makirci da za a kulla, a daren ma zai ji labari ga abin da aka kulla za a yi maka da aka kai kaza ka kauce. Sun zan mishi wakilai a ciki. Kaga wannan yana jan kunnen mu me kenan? Mu rika samun wakilai a cikin gwamnati. kuma yanzu an yi walƙiya ma mun gane yanzu ba za a hankali da muna tsoro a ƙasan nan ba zai yiwu musulmi da musulmi su zama gwamna ma a jihohi ba balle shugabancin ƙasa yanzu ba ga an yi walƙiya kowa ya gane ba musulmi da musulmi za su ci mun raba ƙuri'an ma kashi nawa kashi uku har hudu ai wasu sun sake ba fita obin muka raba hudu ko musulmi da musulmi suka je ko to wannan yana nufin nan gaba za a zo malami da aran man shi shine shugaban kasa aran ma mataimakin shugaban kasa ba ni da malayu ba fa <laughs> misali za ta mana fantani ba minista bane sai kawai sai ba shi ke da ce kai ne dan takaran aran man ka shine kuma zai ci wallahi ai mun gano ai ha to yanzu mun gano lusaran musulmai suna cin ƙuri'a musulmi da musulmi ina ran da za a ce ustaz da ustaz ai ranar ƙuri'an ne zai fi aiki to wani abun an nuna kenan karara da haka gobe malami zai iya fitowa takara ustaz zai iya fitowa takara kuma wallahi zai ci zaɓe a yanzu akwai malaman da sun ci zaɓe wannan albani samuru ba ya ci zaɓe ba ya ci memban su mana albani samuru shugaban matasa na jibus na ƙasa malam jamilu ba ku san shi ba haka ne ya ci zaɓe tun daga firamare election ana gaba zai ci ba ya ci aka zo zaɓe ya ci yanzu haka daga shugabancin matasan jibus yanzu haka memba ne ɗan majalisa ne kaga malami ne a kano akwai wani ustaz shi ba shi ne ɗan takarar ba ustaz har tafsiri yana yi a cikin jami'an wujin laktara ne a wani makaranta yana karatun master matashi ko auren fari bai ba yana nan kaman wa'i ustaz ne baban shi ne dan takara a fatin konkos din nan ra sati ɗaya zaɓe sai rasu konkos ya ce to a ba dan? aka ba dan ahli sunna ustaz sai kaga labirin shi yana karantar da ɗalibai ko posta ɗaya bai ta buga ba ya ustaz hoto bid'a yanzu an yi zaɓe ya ci zaɓe yanzu haka shine refs ba ba memba ba kuma shi refs ne a abuja yanzu kaga ko ba ko ba mai an fara ragewa to nan gaba za a zo dan iska ma ba zai fita takara bane kawai ba zai fita bane an fara walƙiya al'amarin yana fitowa ne a fili da haka kar mu sake mu rika mai da kanmu gida da ka sa abin da yake cutar da mu muna mai da kanmu gida da abubuwa da yawa in za sai ga ustaz yana take eh, eh, ina ana ka Allah eh, Allah kana wani la kana mai da kanka ba kauye to da awan ma sai su mai da shi dan kauye Wala da'awa ko da'awa mutane sun zo sun rena da'awa ana kallon ba ma me da'an ba shi da'awan kanshi dan kauye ne ba kana jira amsa da suke ga annabawan ba ya za annabi na hudu muke karanta ke san shi duka wanne ne ba ga amsa ba kauye bane kai muna kallon kawayayye a ce kai ma lusarin ne zaka bi masu da'awa ana kallon da'awan ba kauye kai ma ka mai da kanka wani kwashi kwarafaka yanzu fa wasu sun fara gane da'awan shi ma dan birni ne a jikin professor Isa Ali Fantami ne in su ‘yan boko shi ɗan boko, shi minista, su minista shi minista, sai kuma ya zauna yana Allah ce annabi ya ce, sai kowa yana sun kana ganin da awon kaza to ga wanda ya fi ka, da kana ɗan jin wani diplobanka, wani digirin ka ɗaya, to shi ya dingire, ya digirgir, ba profeso ba digital, digital gaba ɗaya. To kaga sai ana gani ina yanzu a Abuja ne minista ne yana Allah ce annabi ya ce, a sha nuna maka awon wayayyen awa ne, da haka kowa ya zage. babu ma a zauna kana jin kai menene ake a cewa ka iya wayo ba turanci ba minti nawa ne koyan turanci wani kayan gabas ne arhan turanci ma a layi ake koyanta amma larabci sai ka je makaranta da haka kowa ya iya ya waye da haka yake cewa walau la rahabuka la naka ba dan waɗannan jama'an naka ba wallahi da mun jefe ka mun kashe ka ala sai ce ya qaumi kai ya mutane na kun bani kunya arhabi yanzu ‘yan almajiran na wa'yan tawagan na a azu alaikum sun fi cika muku ido sun fi baku izza Minan a kan Allah wata muhu wa ra’akun zihiriya kuka ɗauki Allah kuka jefa shi a gadon bayanku yanzu ba kuwa tsoron Allah jama'an na kuke tsoro in suna tsoron almajiran nashi wannan minista ne wannan kwamishina ne to in mun taɓa shi fato sai nan za a yanke maka salari kai can za a kore ka wurin aiki kai to yanzu ba dan Allah ba suna tsoron jama'an ne ba sa tsoron Allah sai ta hankun ban kunya yanzu in almajiran na kuke tsoro sun fi cika muku ido sun fi muku izza akan Allah madaukakin sarki ba za ku bi Allah ba ai waɗannan tawagan na dan kun ji tsoron su ba su da wuta ba su da aljanna amma Allah shike da wuta shike da aljanna ku bi addinin shi mana ku sadu daga Allah amma ku sa kuna tsoron tawaga ta ba za ku iya min komai ba kenan don waɗannan tawagan kaga har yana neman su yi abin da za su yi amma me suna tsoron mulki suna tsoron kaza da haka yake cewa inna rabbi lallai ubangiji na bima ta'maluna ga abin da kuke aikatawa muhitun ay muhitun bi jami'i a'malikum Allah yana zagaye da ku duk aikin da kuke a idon Allah kuke to me zaka iya kace Allah bai ganka bane babu ala ya'lamu man khalaqa wa huwa al-latiful khabir babu wani abin da za ka yi face Allah matsani ne kuma sai ya baka labari a kai. Dobi Hafsat, matar manzon Allah sallallahu Alaihi wasallama, da annabi ya yi sirri da ita, sai ta je ta sake sirri. Annabi ya yi sirri da ita ya ce, Hafsat zan yi sirri da ke, in na yi fati, baban Aisha Abubakar shi ne Khalifa, in Abubakar ya babanki Umar shi zai hau, amma sirri karki faɗa wa kowa. sai ta je ta samu Aisha <laughs> Allah kin za shi daga daga annabi fa sai babanki daga babanki sai ba amma fa sirri fa sirri mm, sirri ne ni ma an gaya min sirri ke ma ki rike sirri wancan ma sai ta je ta samu ta wallahi kun ji abin da Hafsa ta fara eh, amma karki ce fa na gaya miki sirri sirri Sun <laughs> san mutane kowa sirri sai ganan ya bari to sha'anin mata wacce bata ji sunan babanta ba za ta yi shiru ai sai suka kwanto annabi gaba ai abun ma zabi ne kenan ka fi son baban su Aisha da su baban su Hafsa su ne sarkanninka mu kuma to dai me kuke a mu ba mu ce komai ba annabi ya ce me ne a ba komai ai an ta rika adalci sai su shiru ya aka annabi ya kira Hafsa ke Hafsa ni da nayi sirri da ke ba na ce kai fara ko ba to wa mafadawa a kin sai a ina ni kuma man an ba aka haza wa ce maka na fada sai ta nabba aniyal alimul khabir masani mai bada labari shi ya faɗa mu tafai zance Allah ba yace Allah ne gaya min kin faɗa za ta ce ba faɗi daidai ba ne kaga ce dole to me za ka ce sai shiru ai to Allah kenan duk abin da kake ɓoyewa shi a wurin Allah a faranti yake da haka sai Allah ke cewa wa ya qaumi amalu ala makanatikum wa ya qaumi amalu ala makanatikum فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه عذاب يخزيه ومن هو كاذب فارتجبوا إني معكم راكبون فكير فلما جاء أمرنا نجينا شعيب والذين آمنوا معه برحمة منا برحمة منا وعقبة الذين ظلموا وسيفهم فأصبحوا في بلادهم جاثمين كأن لم يغنوا فيها كأن لم يغنوا فيها كأن لم يغنوا فيها ألا بعدين لمدين كما بعدت ثمود Allah yake cewa annabi shu'aibu alaihi salam ya ci gaba da jawabi ya ce da su wa ya qaumi kuma fa ya ko mutane na i'malu da haka kuka zaɓa. duk da a wanda nayi ba za ku karba ba i'malu ku je ku yi aiki ala makanatikum akan aqidan da kuke kai da kafirci kenan ala tariqatikum farkin da kuka zaba za ku bi ku je ku yi iya sauke wajibi na sauke muku iya da'awa na gama yi muku da kun ce ba za ku karba ba i'malu ku je ku yi aiki alama kuma akan tafarkin da kuka zaba za ku bi za ku yi addinin ku da shi ku je ku yi inni amil ni ma ina nan ina aiki akan na bangare na na addini na ma'ana kenan lakum dinukum waliya din addini na na gare ku na ku na gare ku wannan tahdidi ne fa mai tsanani jan kunne ne mai tsanani ba za ku bi ba eh ku je ku ci gaba da wanda kuke ku je ku je ku je to kaga wannan maganan akwai abu a ƙasa ku je ku ci gaba ni ina kan nawa tafarkin kuma ku je ku zauna akan naku farkin. mu ci gaba a haka kenan akwai abin da fa zai biyo baya ya sake cewa ta alamuna da sannu za ku sa man tehi azabun wane ne azaba zai zo musu ni ko ku yanzu yana nufin ai su suna ganin a bata yake shi yana ganin a bata suke sai kyaukyau kowa ya rabu ku je ku yi naku mu mu yi namu da sannu azaban Allah zai zo za mu ga wa za a ɗiba a azaban in mu aka ɗiba to shi kenan mu ne batattu in ku azaban ta ɗiba ku ne batattu yana nan kamar ayan da Allah ke cewa wa inna au ya la ala hudan mu ko ku wasu suna kan shirya yace wa inna mu ya fara da mu ɗin kenan mai, don su jima wai bai zaɓi kan shi ba eh mai yiwa mu ne akan bata ku ne a daidai ko kuma ku ne akan bata mu ne a daidai to haka annabi shu'aibu ya gaya musu yake cewa da sannu za mu san kuma za ku san wane ne azaba zai zo masa yukhzihi azaban zai tozartar da shi ya kunyata shi don azaban Allah na kunyata mutum in da ana ganin ka akan addinin kwarai kake yanzu azaba da ya zo na batattu ya hau kanka ai ba wanda zai ce kai mutumin kirki ne daga nan an gano mutumin banza ne kai yana nan kaman wani fasto rabaran faza da salmanul farisi ya zauna a ƙarƙashinsa na tsawon lokaci mai ibada ne amma salmanul farisi ya ce ban taɓa ba corrupted mutum irinsa ba corruption ne mai cin hanci da rashawa ne da cin haram ya ce ran da ya mutu ga manya-manyan fadawa kiristoci yahuda kaf an taru an zo za a mishi ibada kafin a je a binne shi ana tebon shi ana kuka Salman Faris ya fito ce kai ku daina ganin shi mutumin kirki billahi lazi mutumin banza ne corrupted ne yana ci ne da sunan addini ku zo mu shiga dakin shi nuna mu suka shigo ya daga dakin kaga kuɗi nan kuɗi nan kuɗi ashe yana ta ci da ya tona asiri pop suka ce wallahi mu watsa ba wanda zai je binne dan iskan nan to an dauka an jan jefar a gola to shine irin wannan yace mu ko ku Allah zai nuna mana wane ne yake kan kaskanci wa man huwa kazi kuma wane ne makaryaci kasan suna cewa annabi shaibu a ƙarya ya zo da shi muna zaman zama kai yanzu a shu'aibu ka ce ka zama annabi dan ka mai da hankalinmu na wawaye dan ka ka mai da mu suka dauke shi ƙarya yake yace to in azaban ya zo za ga wane ne azaban zai fusgo shi ya kunyata shi wane ne ko makaryaci da kuke ce mana makaryatan in azaban ya zo za ku gane mu ɗin makaryata ne ko masu gaskiya ne in wartaqihu amma ku dai ku yi zaman jira inni ni nima ina tare da ku ina halin jira ta ku jira nima in jira kowa ya jira ga hukuncin Allah azaban zai zo kanmu ko zai zo kanku wannan shine ka'ida din kenan ba gaggawa da mai abun fada baya fada a yau shi bai ce ayi gaggawa mu yi yaƙi mu kashe juna ba a'a da awa tun da bukarwa ba mu dai muna nan a kai kuma ku yi naku mu jira hukuncin Allah Walan ma ja a amruna to kaga bala'in ya zo ma ja a amruna a yayin da al'amarin namu ya zo ruwan azaba ka saka ayoyin suke da al'amarin mu ya zo azaba ya zo najjaina shu'aiba shikenan muka kubutar muka tseratar da annabi shu'aibu wallazina amanu ma'ahu da ma waɗanda suka yi imani tare da shi annabi shu'aibu din shi ma ya zo su ma an haɗa su da annabi shu'aibu an tseratar da su kaga abin da ake gaya mutane ke ba mai a halar ya gama magana da yake magana wala hillu lahu an fa'ala fi'lan hatta alama hukuman lahi fihi bai halatta ka aikata wani aiki ba sai ka san hukuncin Allah akai sai a ciki ayyasa ya yin su'al to in mutum ba shi da ilimin da zai bincike fa sai ce faliyas alil ulama ya tambayi malamai sai ce waɗanne irin malamai sai ce allazina yadulluna ala ta'atillahi malamai da suke nuni akan abi Allah abi manzan Allah suna tsoratarwa min ittiba'i shaytan kar abi shaytan irin maluman nan ake bi kaga kenan me yake nuna maka idan kai ka bi annabi ai ka tsira dama ƙa'idan annaba mai suke nuna maka ne ka bi Allah Za ka san Allah ne ta dalilinsu suna nuna maka waye Allah ka bi Allah to idan ka bi su ka kukuta, to haka duk lokacin da Allah ka malamai na Allah ka bi to an ka bin Allah da sai ka kubuta man ka bi batattu to kai ma shi shikenan sai ka bata da haka yake cewa Allah ya tseratar da annabi shaibu tare da tawagansa bi rahmatin minna da rahaman da ta zo daga wurinmu wa akhazatil ladina zalamu sayhatu waɗannan da suka yi zalunci suka kibin annabi shu'aibun fa azaban Allah tsawon yazo ya kama su kuma da tsawa kaga ba mun ji na guguwa mun ji na ruwan duwatsu wannan su kuma tsawa ne kawai fa asbahu sai suka wayi gari fi diyarihim cikin gidajensu khashi jasmin gawarwaki ne duk gidajen kawai in ka je kowa ga gawon shi a cikin gidan shi tsawon ne ya yi brutality ya ɗaɗɗaya da su one below seven die kowa kawai sai gashi nan a gidan ya mutu gidan ma ya ruguje a kansa ka allam ya ga naufi ha kai ka ce ba a taɓa yin mutum ma a gidan ba kaman ba a taba tsoro da su a duniya kaman ba taba rayuwa ba in ka je gidajen zaka ka ce karmami ne da aka ci aka tattake ala ya ce ku saurara bu'udan nesantuwar rahama tabbata ma'ana tsinuwa ya tabbata limadiyana ga mutanen madiyana da basu yi imani ba kama ba'idat samud kamar yadda rahaman Allah ta nesantu daga samudawa samuda mutanen wa mutanen annabi hudu da muka yi a baya kaji su ma ga yadda karshen su ta kare to wannan shine karshen tarihin annabi shu'aibu da mutanensa mutanen madiyana yanzu ayin gaba kuma za a shigo annabi musa kuma da fir'auna kaga dai akwai gwagwarmaya a cikin wannan sura din to da yake yau muna da baki masu yawa to ba za mu kure lokacin gaba ɗaya ba za mu ɗan rage lokaci mu ma mu ɗan amfana da wasu kalmomi a bakinsu kasan aka ce bako raɓa ne kuma duk inda ka ga baƙo da tsaraba da yake zuwa wa ɗan gani, to kaga mu mun tsufa yanzu ana dan mu ba ramadan ba kaɗai, mun tsofa yanzu a garin nan to kawai ana tuttura ana lallabawa ne to tun daga baki kuma suna da yawa kuma fuskokin masu albarka ne to ya kamata mu dan mika abubuwa a su ko har na rasa ma cikin su wa zan fara gabatarwa to amma annabi yana cewa wai kabbir kabbir ko hmm. a dubi babba a dubi babba to irin bakin namu girman duka akwai akwai girman mulki akwai na shekaru kaga duk girma ne amma girman mulki mulki na addini kaga shine asalin mulki ai to don haka muna da shugabanni muna da masu manyan shekaru an tambayi Abbas dan Abdul Muttalib kaga babban annabi ne ai aka ce wai kai da annabi waye babba yace shi ne babba amma na girme shi ya girme annabi a shekaru ai kuma babban annabi na girme shi amma shi ne babba don me shi ne shugaban fiyayyen halitta shi ne shugaban kowa to ma'ana shi ne shugabanmu don haka za a ga a bakin namu akwai dattabai akwai saffa-saffa da yayyayyenmu duka to zan fara da shugaba zagaba. eh zagabanmu na addini akwai ba ai kabbara ba ma ko dan ba mu dauko list na marayun ba ne su kada ke kabbara ga kuma annun malam ayuba ai za mu karanto daga ƙarshe ta haka muna da shugaban jama'atu izalatul bid'a wa iqamatus sunna na hawul local gamman gaba daya yana zaune tare da mu anan malam abubakar idris wanda duk abubuwan da yake gudanuwa anan karkashin ikonsa ne don haka ni ma yanzu yana karkashin shugabancinsa ne sai yadda na yi da ni ya ce in tashi in je can sai in je can Zan yanzu ba a ɗan biyu nake ba ko yanzu a hawul nake to yanzu yana karkashin shugabancinsa ne kuma nan masallacin da gudanarwan komai a karkashin shugabancinsu yake gudana don haka a matsayin shi na shugaba yana zagayawa ne yana ran gadi kamar yadda sai na umar yake ran gadi ya ga yaya al'amuran tafsirai suke gudana kuma inda imam yake gaya mun ba daga gida ma yanzu yake ba daga kwaye taso ya yi ran gadi a nan kaga kusan ayyukan da suke yi kenan to Allah ya saka da alkhairi muna mishi mara balale da isowan shi za mu ji kalmomi daga bakinsa matsayin shi na shugaba jagora da yadda ya ga wuri da kuma waɗanne irin shawarwari zai ƙara mana don akwai wani abu galibi duk mutumin da yake zaune haka idan Allah ba shi shugabanci a yau take Allah ke ƙara buɗa mishi wasu basira da yawan abubuwan da zai hango duk shekarun ka kai ba za ka hango ba wannan suna ce ta Allah kana zaune a haka da za a baka shugabancin al'umma yau ko take Allah zai ƙara maka wasu fikira na fahimtar wasu abubuwa da haka a kalmomin shi za ga akwai abubuwan da shi ya hasaso ya hango mu mun dade ba mu hango ba dan haka a matsayin shi na shugaba lallai za mu zo mu ji kalma daga bakinsa to kaga an ce babba da babba wai babban goro sai magogin karfe yana tare da shugaban agaji na hawan local government malam jibril abubakar to kaga babba da babba kenan ga shugaba na kungiya gaba ɗaya ga shugaba na 'yan agaji to kaga ai akwai da'awa akwai security to Allah ya saka musu da alkhairi nauyi da Allah ya daura musu Allah madaukakin sarki ya kiyaye su fadawa yin abin kunya Allah madaukakin sarki ya sa su yi lafiya Allah ya sa su yi mulki na wannan jagoranci da aka ba su samu aljanna ta dalilinsa sannan kuma idan aka sake duba gefe can akwai dattijo da muka taho da shi tun ba ana ba malam adamu yana yawan cewa wata zai zo ziyara zai zo ziyara duk shekara yana fada to yau Allah ya nufa gashi nan ya zo dattijo ne gashi nan yana gefen imam imam kam ya san shi da wasu anan sun san shi shugaba ma na ga suna haduwa suka yi rungume suka rungume juna irin na an dade da sanin juna in ka san akwai tsofaffin izala tun da ana sunna tun ana yara in an tsufan nan an hadu sai ka ga. moran daɗin ya tashi to suna haɗuwa sai na ga moran daɗin ya tashi na ce to kaga fa kuma Allah wani abun ko sai wurin wa'azi ne yake haɗa mutane irin waɗannan sai sa zaga akwai albarka a wurin wa'azin kana zuwa sai kaga da sai ka hadu da da ba ku haɗuwa da shi to ga malam Adamu muna tare da shi kuma mu yana matsayin uba ne a wurin mu dan abokin mahaifinmu ne kuma yana matsayin uba ne mu har yanzu ma a cikin gidanmu duk dare duk asuba in akwai matsala za ga ya duro gidan shine mai kwantar da matsala kuma ya ɗauke mu kamar abokan shi ai ta raha ana dariya a hau bayan shi ayi lilo kuma dattijo ne da su aka yi sunna tun da da su aka gwagwarmayar izala kuma har yau a sunnan ake ba a barta ba yana nan yana yinta don yanzu mun dan makara ma na tsaya muka yi sallah a inda yake jan sallah da aka idan muna tafiya sai ai majalisan suka ce muna so ka dinga zama nan kai dan kai dan izala ne to mu muna so wanda zai na dan musalla sai ɗan izala ya fi shekara goma yana musulmanci shi yasa ya ce ba zai zo la'asar a nan ba dole sai ya ja la'asar a can shi yasa ga mun dan makara din to gashi nan yana tare da mu zai mana wasu manyan addu'o'i yau kam waɗanda suka kawo tallafin marayu addu'ansu a bakin mala da mu ne dan ya fi mu iya addu'a kuma wallahi addu'o'in shi suna da ƙarfi wallahi dan duk lokacin da yake ma addu'a sai na dinga ji a jikina to ga kuma mun zo ta nan kuma har yanzu kun san bakin da yawa ne an gama ta hannun nan an zo ta hannun nan ga malam Muhammad Sani shi kan muna tare a biyu Sai ne daga cikin 'yan uwa karatuttuka da muke drus da muke yi gaba ɗaya muna yi da su kuma shi ina gaba shi ne zuwan shi na farko ba kusan duk shekara suna kawo mana ziyara to yau gashi Allah ya sake dawa da su kun ga su gaji da mu ba alhamdulillah in mutum ya gaji da kai ai sai ka bincike laifinka to alhamdulillah da ba a gaji da mu ba ana ta hakuri da kurakuran mu Allah ya saka da alkhairi to ga kuma Dr. Isa likita ne likita ne bokan turai dattijo ne kuma tsohon dan izala ne da su aka yi gwagwarmayin izala tun da da wa'azin ƙasa yana ban labari da na rika mamaki ranar na fito a tasirin mata shi ma ɗan garin nan ne akwai wani sabon asibiti da aka yi private su ne a asibitin tsohon ma'aikaci ne a general hospital na biyu kuma har yanzu akwai hannunsu a ciki abu in ya karkare su ake nema kuma akwai wani asibiti har yanzu yana kai gudunma a can mirna mutum ne gaskiya wanda ƙoƙarin shi kam Allah kada ya sani amma malam Adamu dattijon nan shaida ne a kai dan da muka shigo ma ya fara wa imam irin ƙoƙarin Dr. Isa to wani abun farin ciki ba ku kara kabbaran nan ba. Ranar Lahadi rana ita yau da na fito a tafsirin mata zan koma shi kuma ya fito a asibitin shi, sai muka koma tare. Shi ne sai yake ce min ai a yake aiki, na ta a nan nake tafsiri yace a ina ne, nace masallacin izala can na ƙarshen gare ta a'a ai namu kenan yace shi yana so ya zo shi ma zai zama memban masallacin komai za a rika yi da shi kuma shi ma a mishi uniform na agaji don shi dama akwai tsohon alluran a jikinsa to ka sa izala ba a ritaya Allah sai ran da ka mutu walla ka yi ritaya amma dan izala ka samu duk tsufan shi ka ce ka mai rita in bai tsine ma ba ma dan da ya ga wa'azin kasa moran zai tashi to yace shi zai dawo da kaki kuma aje shi a bangaren abin da ya shafi harkan kiwon lafiya duk abin da ya shafi kiwon lafiya zai bada gudunmawa mu mun san wannan mai bada gudunmawa ne wallahi mai bada gudunmawa ne sosai a harkan lafiya mu tsakaninmu babu abin da za mu ce da shi sai godiyan Allah ya kula da harkar lafiya ka ba shi kuɗin ma ya gudu yanzu ma yana zuwa matsalan yata na fara gaya mishi yace ba komai za mu je za mu je har zan ji kunyan gaya mishi dan ya je ga irin kokarin shi yace to shi dan agaji ne kuma a bangaren kiwon lafiya za a aje shi dan haka na isar wa imam tirran nan dazu na zo na ce to ga Dr. Isan yanzu na faɗa zaka ga shugaban Hawai zaka karɓi fom na agaji ina ga a hannun shi na isar da sako wa ashe ashe na yi laifi ma ga kwamanda ya ji sakon eh yawa na isar ga malam Musa eh chief tailor ne mai zubi duk shekara da shi ake ka ziyara kuma su ne amintattun ɗaliban matan biyu muna karatun nan su ne masu ƙara min ƙwarin gwiwa na sha gaya muku wani lokacin na ƙifi ta karatun sun mun wani allura sai in fito wallahi suna da hazaka ga shi ‘yan kasuwa ne ga kazakan karatu da sauransu, duk da rusa da su muke yi, wani lokaci na nan da muke ma suna cewa kamar su zo, wani lokaci sai ɓuya ya yi kwanan zo kadai. To ga Malam Yakubu, zagoran tafiya, mai littafi, nan kama ai da yawa an san shi, na san ba ɗalibi a masallacin nan da bai san Malam Yakubu ba, duk littafi dai ta wurin shi ne, kuma ya saba kawo mana ziyara a wannan wuri. to gashi ya sake haɗo gayyen jama'an an taho tare muna muku barka da zuwa Allah ya saka da alkhairi Allah ƙara ƙwarin gwiwa Allah ya ƙara zumunci Allah ya bar zumunci na ƙarshe kuma babban malam Isa ai an manta ba a manta ziyaran bara ba ai da irin jawabin da yayi da kuma wasu kalmomi na alkhairi da jan hankali da ya mana to gashi nan dai ya sake dawowa yau tare muka zo a motan shi ya ɗebo mu gaba ɗaya ya kawo mu mutum ne mai hazaƙa mai ƙoƙari wanda Allah kaɗai ya san kowanne zan faɗi ƙoƙarinsa lokacin ba zai bar mu ba kuma kun ga galibi bakin dubba ‘yan nan ba ne amma Allah ya san ƙwazonsu kuma kuma kun sani waɗannan kun san suna zuwa kun san hazaƙansu Dokta Isa ban faɗi komai a kan shi ba, amma ɗan hailatin da na kun san waye shi mutumin ƙwarai ne. waɗannan kuma ga shugaba a nan kun fi mu sanin waye shugaba duk abin da zan faɗa kai kun sani kwamanda kun sani kuma duk abin da yake tafiya suna zuwa suna ƙoƙari akan al'amura don wallah na ta gaya wa imam a jibus na hawul suna da ƙwazo wajen yin da'awa kusan sati ɗaya biyu sai kaga an shiga gari kaza an shiga gari kaza har ina jin kunya tun ina cewa imam to ai ni ma ya kamata ina jin ku a shiga lungu kaza a shiga lungu kaza wani wurin da mashina a da karfe ɗayan dare karfe biyun dare a yanayin yanda ake ba wallahi yanda suke shiga suke da'awa wallahi ba wanda zai iya biyan ku sai Allah ni dai bare in tsaya a nan to ga wani bako ɗaya dama ya ce zai zo yanzu na hango shi yana tallakowa malam haruna sun saba zuwa da wani tawagansu su ma daban kun san bakin muna iri-iri yawa kun gano shi ai yawwa yana zuwa da su da wani malam muhammad a ɓangaren Jibuis Jos National Headquarter, za ka zo nan kai za ka wakilci ɓangaren. Suna zuwa da ɓangaren Jos National Headquarter na Jibuis na BY. To, dama shi ma zai zo ce shi ma yana hanya to gashi ya iso. Muna muku son da zuwa, don haka yanzu ma na yi gowa zai fara bashi ya jawabi. Yawwa. To, kabbiyar. Shugaba, Allahu Akbar, don ka san gabatarwan ya fi ƙarfin baki na sai na haɗa da shawarwari. Eh, Malam Ayuban dan kawai matan shi ɗaya ne in ba ka ba da shi zai gabata. Ina mai midiya ne. Ya ɗauka wani. Thank you. أولئك أعادوا أن الله وحده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وخلق

工作大概有个十分钟，我看到我们公司，我们老板在那边安安的，我们在这里在等他，我们老板在那边在等我们，我们这边准备，准备结束啦，等一会儿，我们这边来，我们这边来，我们这边来。 malamin mu wani yake da biyu da malamin Dr. Dr. Isa. Dr. Isa da tsoron mahaifani ga ajiyar kudin ya

mutumin da a wancan lokaci yake wata ce kuma kada samun shekaru goma sha biyar bai kamata ba cire shi daga layin matasa ne ko shakka ba ba na taɓa gayyata sa a wani zamina da suka kasa gabatarwa sabon kasuwa sabon kasuwa bai manta ba ke da marigayi ni da marigayi sai da wani gayi a wani lokaci ne cikin ka gabatar a kuma wannan malam ya da yi a nan da wannan masallaci sai da ayyukan cewa haka suka domin masu da Allahu Akbar muna godiya sosai zuwa ga babanmu dattizo kuma shugaba Allah ya kara wa rayuwa albarka a ba tare da bata lokaci ba nasihohi da kalmomi da ya gaya mana za ku ga kalmomin kaɗan ne amma sun ratsa jiki da ake cewa khairul kalami ma ƙalla wa dalla kun ga akwai dattako da kuma shugabanci cikin kalmomin nashi muna mishi addu'a Allah maɗaukakin sarki ya taya mishi kudurin da suke da shi na alkhairi Allah maɗaukakin sarki ya tabbatar da su sharri da kuma hau da bala'i muna addu'a Allah ya tsare su a yanzu kuma da yake ba ɗin za mu dubi ɗaiɗai ko a yi jawabi sannan a kwamanda zai yi jawabi don akwai nasu tsakaninsu da Dr. Isa mu ji jawabin da zai yi yanzu zan isar da abun magana zuwa ga malam isa da yawa nasu da kwamanda za su fi zane in kai sai ya yi ya gode wa Allah subhanahu wa ta'ala wanda a wannan yayi da albarka da albarka tare da iyayen mu da ainihin abokai da kalli da ya

kai yake nufi ƙarancin ilimi irin nawa ba na so in bayani na ne da ya yi sannan kuma idan akwai kuskure ko kuma wani ƙarin bayani a da da da ya sa ake zai wannan bayani shi ne jiya zuwa shekaran jiya an samu wasu suma da manyan malaman mu na asar suna da zala da kuma wasu malamai wanda suka bambanta da ido ina fatan an fahimci wannan dalilin da yawan da ya sa wannan magana duk da ke biyo na wani da ni ba malami saboda abubuwan da na hanga ne ɗaya biyu nake so in ba wa ɗan uwa shawari a kai wanda da zai zama yi wani fita a gare shi idan kuma su gaba da yake yi zai ma da su ɗaura inda yake an jawo wani gudu yau a cikin kasuwa mun samu wani wanda mun san ce ce ce wasu kalamai wanda wani lokaci idan muka ɗaura bayanai yau ga wasu sun zuciya da shi ne ya sa na fari haka akwai da teku ɗalibai iri na wanda suke karkashin malamai suke neman ilimi wannan fitina da ya faru a tsakanin malamin da wanda suke neman malamin da wasu ma da wasu manufa nake son ya dawo hankalin ma kai ya fara hankalin mu kan inda Allah ya tsare abin nufi shi ne wasu ko wani an jawo bayanai da dogo wadda a bayanai da muka yi da wasan har ya kai ya kawo yana ciro mana abubuwa a midiya a yi ƙungiyar ɗan gidala sun fitar da wani wasiƙa na neman abu da jari yawa ne ne a kan bayanin da malamin ya yi ya yi kuskure ya yi kaza ya yi kaza sabida da sun nemi a ɗaga da su da su da ilimi a idan ka duba bayanin da malamin su ne mala ya yi bayani masu muhimmanci fiye da yadda wadda babu wanda suka san sunna babu wanda suka san manzan Allah babu wanda suke kusa da manzan Allah kamar yan gidari kamar ahalin sunna yau dan jarida ne zai suke nuna maka cewa ya fi sun da manzan Allah ko ya fi ka son manzan Allah kaga wannan bai bayani a wani babi malami ya ce idan aka bi diddigi aka bincika a duba in ka zo masu turbo in ka shiga za ka ga suna nan cikin yan dariƙa in ka zo cikin matsafa in ka zo cikin yan dariƙa za ka ga su duk dai ababe munana na idan ka zo mafi yawa yana da yiwuwa ga irin sabila da yan dariƙa mutum malami ne amma idan yana so ya san kare to sai haɗa wata shirka ne domin kuwa ta ɗan da yi ne da shi malami idan zai jingina zai jingina zai na zai ya jingina da kare amma bai sai ya zo ya da suna ya ce shi malamin suna yana fata an fahimci shi Babu da nake so in jawo hankali a yau iri na na ƙasa wani lokaci idan manyan suna yi idan mu ba mu da ilimin da za mu zauna da irin wasu jajiri wanda ba su san addini ba kuma ba su tashi da addini ba kuma su taso ba su nemi su yi addini ba kawai su ana jimuruwa ne da tsarika da rashin ilimin sai aka jingunu su masu da su ma da yanki ina fara na wanda so idan irin wayannan mutane muka aka da su a iya tunani da ke gani wanda sai yi ya kamata da jingunu na aiki ne ka iya abin da ka sani idan abin da ka sanin ma ka ga cewa wannan ba da juna za ku yi ba to yin shiru shi ne da shi a kai da don wani lokaci garin ka faɗi wani da saboda fama maka rai da aka yi sai ku zo da bai kalmar da kai wanda za ka kuskure a cikin da za da yi shi addini yana tafiya ne a kan ilimi shi akan a kullum yana tafiya ne a kan karantarwa na ilimi da karantarwa na alƙur'ani da suna na zuwa Allah sallallahu alaihi wasallam ba ka da kwanciyar wani ɗan ka yi zai juru ya kafe da wani dalili ko da wani ra'ayi irin tasa wai a taimaka wannan al'adar shi yana tunduwa ne me Allah ya faɗa me manzon Allah ya faɗa menene sahabbai suka yi da manzon Allah da manzon Allah baya da suka ce ga abin da manzon Allah ya faɗa babu lokaci kuma wannan bayanin da mu aka mu ba amma da lokacin da aka yi sun cewa na da shi to kada ka tsaya kana ce ce da irin wannan mutanen dole mutunci ta hanyar da guda ba da ne ɗan guda ba da ya da ma wannan shawara ne mai kyau ni kan ma gaba ɗaya ne abin da nake gani shi wannan matsalan ba amfanin ma ka je kana musu da wani a kai shi kwata kwata ma babu Inda ko a littattafan aƙida da muke karantawa ai magabata suna fara kan aƙida da jirgi mm. musu akan al'amarin ce sannan akwai wani abu idan matsala ta faru a wani gari in ka ɗauko ka kawo shi wani garin da matsalan bai faru ba sai ka sake jika wani al'amari ka sake tsallaka gani yanzu wannan abin aboki da faru malaman mu na alu suna da suka tashi aibocin suke ta zuwa a can ne matsalan take a can za a mata. to yanayin yadda abin ya faru da wani takarda da suka fitar da sunan kungiyar izala za ta da wai tana tsoron mukabalan takardar su suka rada ma yan da an ba ka bayar duk malaman kasan masu masu abokin su kungiyar da suka yi tsoro dama yan tarihin sun suka yi nemi gwamnati a yi wannan zama da suka ga an zo da ƙarfi sai suka ga suka nemi kuma a janye zama da ka so suka faru a wani suka gudu amma a ala ayi hali shi ya ta matsalan ma babu amfani musamman duk wanda za ka yi musu da shi ba fahimtar ka sai ba tun da ya zaɓi da kan shi ne addini ka bar shi kawai in akwai yadda za ka jawo shi zai fara karatu shi ke ka san shi daɗin sunna ba a sanin yaushe aka shiga hmm. in dai kana karatu sai ka ka faɗa to amma in dai da musu da hayaniya ba inda za a je duk da ita a hankali a hankali ba ka ganin ko wuraren tafsirai da wuraren kasukan su ana rabuwa ba karatu ne a hayaniya ne to da kan za a rika bambanta da ikon Allah a to masha Allah mala yakubu ga minti daya hmm, mala yakubu mala ya ta cin cikin lokacin ka amma da shawarwari masu amfani ya ba mu

yau da yaro suna ne kana da kana cikin jama'a ya kamata da sunna an sallah ne kuma da ne ya shiga gaban mota ilimi shi kunya ne ga dalili kawai a duniyar sama ina ga an koma ta lahira to ina ba da shawara ga ɗalibin ilimi ne mu tashi mu shi kuma karatu ba ya fita a ramadan ramadan ramadan ba kamar yadda ba da ya ce guda a shekara duk sa kullum yana kwakwara kuma muna ga ramadan ke zuwa ya zama shugabanni sun tura wasu daga cikin ɗaliban nan wani a da kauyen zaki zai tafsiri bayan magariba ba ya magariba ba shi da haka ake da karatu amma mun ta zauna yau mu ana mun yaki zahiri dan kuma ya koma bayan gari kuma suna da zahiri abin da ya wada awaya a hankali da ya na dai ko mu tashi mu karatu subhanaka allahumma rabbana wa bihamdika Allah ya daba mai tafsira masu tafsirai nan gaba kaɗan za a fara masu tafsirai insha Allah za a kai ɗalibai masu hazaka Allah ya taimaka to Allah ya saka da alkhairi a Dr. Isa jawabin da na isar haka ne har ranka ko ni na isar ne. To ga kwamandan agaji yana dinka, ka zo ka yi jawabi yanzu daga bakin ka minti da wanda na yi ya isa To mata Allah kwamanda, Allah ya yi albarka malam Jure. Za mu ji kalmomi a wurin da ga yanzu da ba kai magana ba ai kabbaran zaka je haka ji ba sai ba sa'un mora ba yanzu da ka tason ne suka ji mora yau sai ka sake ba da amsa kan maganar da suke ta alhamdulillah ah, abin da ya na sake cewa zan tashi da na su ne tashi kawai shi ke amma ko haka albishir din ba zai zama musu albarkaranci ba tunda alhamdulillah ah, ni sakatare ne na yan agaji matakin mazo so yi amfani da da ya nuna mana in kawai a mu ne zo da ɓangaren inda alhamdulillah likita ne so daman yan agaji a wata ɓangaren su likitoci ne eh, a wani ɓangaren ne jami'an tsaro ɓangaren likitancin shi zai zama mana lakcarar mu insha Allahu akbar kuma insha Allah da mai yau din ma mun magana da director akwai zaman da zamu yi zamu kokarin kirayen agaji na lokacin ina duka biyar kuma zan kai ba jawabi ta wa darakta insha Allah a wancan lokacin zamu zo mu neme shi insha Allah Allah ya saka da alkhairi Allah kai Allah kai lada cikin mizani a zan so shugaba ko chief imam ɗaya daga ciki a su na jagororinmu a nan garin da kuma masallacin su yi kalma ɗaya biyu na tarfan wannan baki da kuma nuna farin cikinsu a kan waɗannan baki da muka yi. Na, na wani farin ciki masu yawa kan wannan da yin a wannan ba To kafin in kai wa Malam Adamu ya rufe mana da addu'a, sun san kullum muka zo tafsiri sai an zo mana da takardu na gudunmawa da jama'a suke turo asusun marayu. da yake muna da asusu na tallafa marayu da ake raba musu kaya da sauransu kuma dama gobe shugaban kungiyar marayu ya ce zai zai faɗi yawan abin da aka samu sannan ya faɗi ranar da za a zo a yi rabiyan kaya to ga takarda wani ya ba da naira ɗari biyu zan karanto duka a jere ba kamar yadda na saba in na karanta ɗaya mu yi ta addu'a mu je na biyu ba in na karanto duka malam Adamu dattijo da zai rufe mana da addu'a sai ya haɗa mana su gaba ɗaya cikin addu'o'in shi wani ya ba da naira ɗari biyu wani ya ba da naira ya aiko da naira dubu biyu malam Umar eh, Shushaina ya ba da naira dubu ɗaya. Yaron, yaron tashan kuma, tasha kuma ne? Tasha kuma ya ba da naira ɗari biyar. wani ya ba da naira dubu ɗaya ladan Allah ya kai wa iyayensa. Malam Zubairu ya ba da naira ɗari biyar, wani ya ba da naira ɗari biyu. Yaron Hamma Abdullahi ya ba da naira ɗari biyu. Wata mata ta ba da naira ɗari biyu a yi mata addu'a. Sadiq ya ba da naira ɗari. wa ma sha Allah waɗannan su ne mala da mu zaka rufe mana da addu'a a sa 'yan uwan cikin addu'a da suka tallafa marayu sannan a sa jama'an mu cikin addu'a a sa wannan gari cikin addu'a da wannan lokal gamman da kuma jagororinta da kuma waɗanda suka zo ziyara ana runa muna ba da haƙuri lokacin ya tafi muna godiya da wannan zumunci da aka kawo wani farko dai a wannan wurin ni da ɗaɗin suna na izala ya kashi kusan rabuwa da wannan zuwa wannan tun lokacin ce ibra yana ra'ayina ya kashe A wannan masallaci lokacin da masallaci ƙarfi daga zo na gani masallaci a gina su irin fadin cikin da na ji ya iya Allah ya saka da kowa alkhairi dukka haƙuri da aka yi mm. babu haƙuri babu rayuwa haƙuri shi ne wanda Allah ya so wanda ba ya haƙuri da Allah ba ya so wani shi wanda ba haƙuri shi ne mai haƙuri shi ne mai wata wani haƙuri shi ne mai Allah ba haƙuri shi ne tukin Allah ya Allah ya saka maka da alkhairi haƙuri aka jiya aka jura har ya kawo yanzu Allah kowa ya waye da an ka kaga idan ana gudun kai kuma ana son ka muna da wasu Allah ya saka mu da alheri mala alaji Allah ƙara maka da basira da ilmi ya Allah sa maka albarka wannan eh, garin nan wannan ya Allah saka mu da alheri ƙara maka albarka ƙara maka imani ƙara maka gota ta imani ya sa shi rayuwar mu gaba ya Allah ka hada mu da rasarar cikin aljanna ya Allah ka hada fuskar cikin aljanna ya Allah muna roƙonka ƴaƴan mu azza ya'yan mu da zuriyar mu Allah musu albarka ya Allah ka sa cikin daidai ya Allah ya Allah sa cikin daidai ya Allah ya ƙara mana imani barkace rayuwa wanda suka ba da taimako don saboda marayu ubangi Allah saka wa kowa da gidan aljanna ya saka da ko alheri da ke da Allah ya ba shi ya Allah ka zama zaman lafiya garin mu da ƙasar mu don Allah ka ba su zaman lafiya ya fitinonin ki Allah ka yaye mana shi ya Allah ka ba mu zaman lafiya ka ƙara mana ilmi ya Allah ƙara mana basira ya Allah ka ƙara mana juriya ya Allah duk hanya aljanna ko wani hanya dai sai dai ka ja wahala ka tun da ka samu ya ba za ka samu haƙuri shi ne komai kundin kai haƙuri ka gama komai a rayuwarsa Allah ba mu haƙuri ya Allah ya saka muku da alheri ya ƙara muku albarka ya saka muku da kullum ina ka zaman shekara uku zan zo in zo Allah bai kawo ni ba yau Allah ya kawo ni na gani kuma abu ya mi farti kyaure da gaske da amma sati ma zo man sake zuwa don saboda abu ya mi daɗi kwarai da gaske ga waɗannan wannan muka saba da su wurin wazi duk inda ga suna gamu da sunan Allah ya zo da shi da shi tare su Allah saka mu hakuri suka yi har ya zama yau kuma da nisan ko wani Allah ƙara mana sau na alkhaira ciki ya ƙara mana albarka ya ƙara mana albarka ya ƙara mana albarka ya barkaci rayuwar ya ƙara mana